بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم قديا تتبتق الله من Allah سركي بقوة بقومي, wanda ya sake hada fuskokinmu a wannan yammaci mai tara albarka yammaci na alhamis kuma yammaci kuma yammaci na hudu ga watan rajab a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da da biyu ga watan uh, uku watan maris a shekara ta sha 2018 miladiya mahada wannan masallaci na umar al umar ibn khattab radiyallahu anhu da ke nan tsakiyar birnin mina a nan unguwar sarki kan layin kotun bola kuma muna karatu ne a cikin littafin arba'una hadith a kowace rana ta alhamis kuma da izinin allah madaukin sarki a yau za mu tashi a wannan darasi na tara kafin nan kamar yadda na ambata yau muna hudu ga watan rajab hudu ga watan rajab ita ce sanarwa ta mai alfarma sarkin musulmi mun ya sanar da cewa ranar litinin ita ce ɗaya ga watan rajab kaga talata biyu ah, laraba uku yau alhamis hudu kenan watan rajab wata ne daga cikin watanni hudu masu alfarma a musulunci wani da ke ko watan ne da ya kiran shi yana cikin watanni arba'atun hurum da Allah ta'ala ya ce inna iddata shuhuri inda Allah suna ashara shahara fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum arba'atun hurum aya a biyu a uku a hadi daya a shine rajab uku a hade su ne zulƙada da zulhajji da almuharram waɗannan watanni uku su ne uku a jini ɗaya a wani kuma shi ne watan rajab daga ayyuka wannan wata mai albarka ayyuka ne da ake riɓanya ladansu kuma kamar yadda saɓon allah a wannan wata saɓo ne da ake yake da narkon azaba daga wannan wata ɗaya ne daga cikin watanni masu alfarma ubangiji subhanahu ala ya amfani da mu baki daya za mu ci gaba da karatun littafin kitabul arba'in fi mabanin islam wa qawaid al-ahkam wallafar al-imam Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahmi shi shi sanya aljanna ta zama kuma a gare shi kuma wannan shine darasin mu na tara al-imam ya rasu a shekara ta 677 a shekara ta 677 da bakwai Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshi shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi wani hadisi na shida shine inda yake cewa shi imamu nawawi kenan rahmatullahi ta'ala alaihi ya ce alhadithu sadis an abi abdullah an nu'man bin bashirin radiyallahu anhuma annahu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى yushiku an yarta'a afi ala wa inna li malakin hima ala wa inna hima Allahi maharimu ala wa inna fil jasadi mubga idza salahat salaha al kullu wa idza fasadat fasadar al jasadu kullu ala wa hiya al qalb wa muslim al imam an-nawawi yace al hadithu sadis hadisi na shida cikin jerin gwanan hadisan wannan littafi mai tara albarka wannan hadisi na shida shine an abi abdullah an karɓo shi ne daga baban abdullahi an-nu'man bin bashir shine nu'man dan bashir radiyallahu anhuma Allah maɗaukin sarki ya ƙara musu yarda annahu qal lalle shi nu'man din ya ce ku lura da kyau sai da ce annahu qal kuma a littafi babu annahu kullum da ke annahu qal ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa innal halala bayyin lalle duk abin da yake halas a bayyane yake wa innal harama bayyin kuma lalle ita haramun a bayyana take wa huma umurun mushtabihat kuma tsakaninsu akwai waɗansu al'amura masu kamanceceniya da juna masu rikitaswa la ya da kathirun minan nas mafi yawan mutane da yawa ba su san su ba la ya da kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba su san su ba famanita ƙashubahat to dukkan wanda ya kauce ma waɗancan al'amura masu rikitarwa faƙadista bar alidini to haƙiƙa ya kubutar da addininsa wa irduhi kuma ya kubutar ya barrantar da mutuncinsa wa man waƙa fi shubuhat amma dukkan wanda ya afka ma shubuhohin nan waƙa haram to ka gan shi nan ya afka ma ka ra'i kamar makiyayi ne yar'a haulal hima da yake kiwo a gefen katuwar gona katuwar gona da aka katange yushiku an yarta afi kaɗan ya saura ya afka ciki ya yi kiwo ala ku saurara da kyau wa inna li kulle malikin hima duk wani mai mulki yana da iyaka yana da gona ko yana da wani fili makiyaya da ya killace ala ku saurara da kyau wa inna himallah lalle iyakokin Allah maharimuhu su ne abubuwan da Allah ya haramta ala ku natsu da kyau ku saurara wa inna fil jasadi mudga lalle a jiki akwai tsoka da bata wuce kai mata lankwama ɗaya ba idza salahati idan wannan tsoka ta gyaru salahal jasadu kullu dukkan jiki ya gyaru wa idza fasadat idan wannan tsoka ta lalace fasadal jasadu kullu dukkan jiki ya lalace ala ku saurara da kyau ku ji wahiyar kalbu ita ce zuciya rawahu al-bukhari wa muslim wannan hadisi imam bukhari da imam muslim ne suka rawaito shi al nawawi rahmatullahi ta'ala alaihi ya kawo wannan hadisi da yake na shida domin ya yi bayani kan manya-manyan al'amura waɗannan manya-manyan al'amura su ne al'amura na halas da haram halas domin a kusance ta haramun domin a nisance ta ina fata mun gano wannan da kyau shi yasa ya kawo wani hadisi domin littafin malam ya rubuta shi ne domin ya kunshi rayuwar mutum gaba daya ya kunshi rayuwar mutum gaba dayanta a matsayinka na mutum musulmi in ka san littafin nan da izinin allah maɗaukakin sarki ka kare addininka shi yasa ya kawo magana halas da magana haram kuma a hadisi da yake nagartattun hadisi tabbataccen hadisi hadisi mai daraja ta farko hadisi mai daraja ta farko domin hadisi mai daraja ta farko shine hadisin da bukhari da muslim suke ittifaki wurin roito shi hadisi mai daraja ta biyu shine hadisin da bukhari kadai ya roito shi hadisi mai daraja ta uku shine da hadisin da muslim kadai ya roito shi lura da ke ko ba wai na cewa daraja wurin illa ko wurin kaza ba a'a kowannen su ingantacce ne kowannen su nagartacce ne amma hadisin da mutum biyu waɗannan biyun suka rawaito yana gaba da kowai al-imam an-nawawi rahmatullahi ta'ala ne ya ce an abi abdullah an karɓo wani hadisi daga baban abdullahi ina samun lura da kyau zuwa yanzu muna karatu kan hadisi na shida in ka lura da kyau duk sahabi da imamun nawawi zai kawo shi ya zama na shi ne zuwan shi na farko to za ga ya ɗan yi wani bayani a kansa ko kaka yake kullura sai da in ya zo kawo shi kawowa ta biyu ko ta uku ba zai maimaita wancan bayanin ba mun lura da kyau kullura hadisin farko sai ce an amirul mu'minina abi hausin umar bin khattab radiyallahu anhu amma hadisi na biyu sai ce wani umar radiyallahu ta'ala an aida sai bai maimaita waɗancan ba to anan tun da ya ce an abi abdullah an karɓi wani hadisi daga baban abdullah har ya faɗi alkunyarsa ya nuna zuwan shi na farko kenan a hadisi ɗin abi abdullah baban abdullahi ma'ana alkunyarsa kenan yanzu kana jiran zuwan sunansa shine an umar sunan shi nu'man bin bashir dan bashir radiyallahu anhuma Allah ya da su sunan shi annu'man sunan babansa bashir lura da kyau ko alkunyarsa ita ce abu abdullah ana mai alkunya da abu abdullahi sunansa annu'man sunan baban shi bashir radiyallahu anhuma Allah ya kara masu yadda ma'ana da shi dan annu'man kenan da baban bashir kenan dukkan su sahabbai ne wana shi da kyau ko dukkansu sahabbai ne domin wannan shi shi wannan nu'man din shine an-nu'man ibn bashir ibn sa'ad ibn tha'laba al-khazraji al-ansari al-khazraji yana kabila yana da kabila khazraj al-ansari mutumin madina ne kulwar da ke ko mutumin madina ne da shi da babansa dukkan sahabbai ne na maimaita mana akwai wanda yake shine uban ne sahabi amma 'ya'yan ba sahabbai ba ne akwai kuma wanda yake da ɗan da uban duka sahabbai ne akwai kuma wanda yake a cikin ƴaƴan shi akwai sahabbai a cikin ƴaƴan kuma akwai tabi'ai kamar umar ibn khattab kamar umar ibn khattab shi sahabi ne amma a cikin 'ya'yansa akwai sahabbai akwai kuma tabi'ai sahabbai daga ciki akwai abdullahi ibn umar shi wannan annoman ɗa kenan bashir uba dukkan su sahabbai ne baban shi baban nu'man kenan shine bashir ya yi shahada a inda ake kira ainul qar a inda ake kira da ainul qar a zamanin a ƙarshe ƙarshe khalifancin abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhum ya yi shahada ƙarƙashin jagorancin khalid ibn walid kashin jagoranta khalid ibn wani. allah ta'ala ya karɓi shahadarsa shi kuma nu'man wannan da muke magana abu abdullahi kenan an nu'man ibn bashir allah akbar ya zama gwamna na ƙasar kufa ma'ana gwamna na iraki kenan gwamna na iraki kenan da hims kuma ya zama babban alkali a ƙasar sham ne mutum na farko shi nu'man shine mutum na farko da aka haifa a cikin mutanen madina bayan hijira bayan da aka yi hijira daga makka zuwa madina a cikin waɗanda suka yi hijira wa aka fara haifa a cikin mutanen madina da suka karbi bakuntar waɗanda suka zo a matsayin muhajiru wanda suka yi hijira wa aka fara haifa cikin mutanen madina shine annuman ibn bashir ibn bashir dan al'ansari ne mutumin madina ne kuna ce na da ke kuma mutumin madina ne to shi ne ɗa na farko da mutanen madina suka haifa a cikin musulmai kenan bayan isowar manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai nuna maka addinin musulunci nagartaccen addini ne wurin rike tarihi kuna ji da ke ko ana rike tarihi nagartaccen tarihi numan ibn bashir ya rasu a shekara ta 65 allah ta'ala ya kara mashi daraja numan bin bashir ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ku na ji manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yana cewa ga abinda manzan allah yake cewa innal halala lalle dukkan halas inna harfu nasmi wa tawkid innal halal lalle abin yake halas ita halas bayyin a bayyane yake halas a bayyane take in kaga ana magun magun ana canza mata suna to ba halas ba ce wa innal harama bayyin kuma ita haramun a bayyana take kun lura da ke ko ita haramun a bayyana take yanzu mun samu abubuwa nawa kenan biyu wa bainahuma amma a tsakanin halas da haramun umurun akwai waɗansu al'amura mushtabihatun masu kamanceceniya da juna wani lokacin wannan al'amuran ya yi kama da halas wani lokacin kuma ya yi kama da haram yanzu mana da al'amura nau kenan uku nassu hadithi ya nuna mana al'amura sun kasu kashi uku al'umur al'amura na ƙudurin zuci ne na aiki ne da ƙabbai na abin da mutum zai ci ne ko abin da zai sha ne ko abin da zai lalubo ne ya sa a aljihunsa wana jina da kyau ko dukkanin al'amura sun kasu kashe nawa uku akwai alhalal bayyin abin da yake halas a bayyane naman rago naman sa naman raƙumi wannan duk halas kuma bayyin bayyanannen halacci ah, wa inal harama bayyin haramun a bayyane take naman alade naman kare duk wani haramun ne duk wannan haramun ne zina a ofin la'afanin lahadiyaku sata haramun sai na sulame cewa bai na huma umuru a tsakaninsu akwai al'amura kenan a tsakani kenan halas tana nan haramun tana nan a tsakaninsu ne ita shubha tana tsakanin halas da haram mushtabihatun masu rikitarwa masu rikitarwa la ya'lamuhunna kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba su san su ba lura kathir la ya'lamuhunna kafirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba su san su ba shin da yawa daga cikin mutane ba su san su ba ko kuma mafi yawan mutane ba su san su ba eh? to in mun kuka ce mafi yawa sai ya zama aksa wa ma na li aksarihim min ahadin wa yin wajarna aksarahum la fasiqin mafi yawan su ne amma nan kasir da yawa daga cikinsu ne ba su sani ba sau saboda haka aksar shi ne mafi yawa kasir shi ne mai yawa so adadin waɗanda ba su sani ba suna da yawa ya nuna adadin waɗanda suka sani ma yana da yawa kuna ji da kyau ko tunda kasir kasir ne adadin waɗanda ba su sani ba suna da yawa hakan nan adadin waɗanda suka san hukuncinsu suna da yawa ina halala bayyan lalle abin da yake halas abu ne a bayyane wa alharama bayyan ina fata mun fahimci wani da farko rago ne aka kama shi da ran shi da lafiyarsa ba abin da ya taba shi aka fuskantar da shi alkibala aka ambaci sunan Allah aka yanka mai sunan wannan halas ne ina fatan kuma ya ci wannan da ke wannan ba wanda zai ma tambaya kan wani. rago ne da ran shi da lafiyarsa aka kama shi aka ambaci sunan wani aka yanka wannan haramun kun bai wannan da ke ko rago ne mota ta buge shi ana a kawo wuka a kawo wuka a kawo wuka kafin a kawo wuka sai na shura can kuma sai wani yake ganin kamar ya shura sai yanka sai ka ji ana ya shura wanne ya ce ya shura to amma ya shura kafin a kawo ka ko bayan an kawo ka ina fatan ko mai ci wannan da ke ko wannan bai khatun nazar daman dabba inda aka buge ta ko a yanka ko ba a yanka ba za ta mutu mafi kyau kawai a bari kar a yanka kawai ko an ci an ci mushi da ta zama kusa ko an natiha Allah ta'ala ce inna ma harrama alaikum al-maitatu wad-dam wal amr khinziri wa ma uhilla li ghayri Allah bi wal murkhaniqatu wal munqudhatu wal natiha wa ma akala sabu illa ma zakaytu ma dhubi ala nusbi wa an tastaqsimu bil azla to kun an yanka shi da ransa ya gama shurawa jini ya zube babu shakku kan wannan an same shi mushe haramun ne a bayyane take ko nan kuma halas ne a bayyane to amma an zo a yanka ya shura ko bai shura ba to faɗa min wanda yake yawan bin ya shura ko bai shura ba ya shura ko bai shura ba wata rana fa zai ci wanda bai shura ba haka ne kuma kuma to yanzu yanzu da rasulun ya ce la ya alamu na kafiru minan abin nan ito bai roma umuru mushtabihan a su akwai al'amura masu rikitarwa menene sababin rikitarwa muhammad ibn salih al-uthamin rahimahullah ya ce abubuwa ne guda hudu abubuwa ne guda hudu su ne sabubba na rikitarwa abu na farko qillatul ilmi ƙarancin ilmi abu na farko shine ƙarancin ilimi karancin ilimi yana sawa mutum ya rikici isa bahaushe yake cewa karamin sani kukuli ne yana dabebe mai shi kullum da ke ko abubuwa masu faɗin gaske masu yalwa rashin zurfin iliminsa sai ya ƙuntata su sai ya matse su alhali kuma suna da yalwa to yanzu shi ta ina ya samu shubaha? me sababin samun shubharsa ƙarancin ilimi ina fata mun gano wani da ke ko karancin ilimi na ɗaya kenan na biyu kuma ƙillatul faham karancin fahimta ko kuma ka kira shi da da'aful faham raunin fahimta akwai wanda in an yi karatu aka maimaita so ɗaya ko so biyu ya gane akwai wanda yake yana da ƙarancin fahimta sosai da sosai fahimtarsa tana da da'ifa ce so yana buƙatar su ya ta maimaita ya ta maimaita ya ta maimaita ya ta maimaita ina fatan kun fahimci wannan da ke. to shi ma wannan al'amari ne na yana sabbaba mai samun shubha domin idan aka kawo matsala aka ba da misali nau kenan biyu to inda a ce za a nema ya kawo wani misali to nan ne za a gane yana da fahimta mai ƙarfi ko bai da fahimta mai ƙarfi sai ga misalin da ya kawo bai kama kafar misalin da aka bayan ba wanda za a ga fahimtarsa tana nesa kenan to karancin fahimta shi ma yana sa mutum ya afka cikin shubha mun samu nawa kenan biyu na uku a taƙasir fi tadabbur mutum ya gajiya wurin bincike wurin tadabbur ah, wurin ba za ka ce tadabburi in na ce tadabburi na sake fasara hausar kenan ko maimaitawa da nazari sosai da sosai a kan al'amara na fatan kun fahimci wannan da ke ko kasa ko wanda yake kasan shi karatu inda ka maimaita ka sake maimaita za ka sake samu wata fa'ida ka sake maimaita za ka sake samu wata fa'ida ka sake maimaitawa ka sai to wani karancin maimaitawa da tintintini a kai yana sawa mutum ya samu shubha akan alama sai na hudu shine mafi munin su shine mafi muni shine mai su'ul faham mummunar fahimta abin da su'ul qasd mummunan niyya mummunan niyya tana sawa mutum ya afka cikin shubha kuma ta fi kowace muni saboda mai saboda abin da ya kudirce a zuciyarsa ita zai neman wa dalili kun lura da kyau ko ita zai neman wa dalili maimakon ya bar dalilin ya zama dalili sai shi ya je ya yi kwancin aƙidarsa sai ya nemo mata dalili kaga yanzu ya samu shubha mai ƙarfin gaske wannan na hudun nan shine mafi munin su su alƙasdi mummunar fahimta mummunan niyya yana da mummunan niyya tukunna sannan ya shiga fage na ayoyi na alƙur'ani mai girma ko hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake neman abin da zai goyi bayan abin da ya kwanci a kansu Allah ta'ala ya tsare mu to abin da nake so mu kai gare shi shine wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamar hadisi bane in dai bayani ne kan halas da haram to in ka samu hadisin nan ka kammala me yasa mutane ba za su iya kiran abu da sunan shi halas ba ko da sunan shi haram sai a kira ta da cuwa-cuwa riba sai a kira ta da wannan riba ce amma kuma sai a kira wani da sunan cuwa-cuwa mhm. eh yawwa maimakon a kira ta da sunanta na yanka idan haramun ce kullum sai a kira ta da sunan cuwa-cuwa sai a kira ta da sunan rana so mu kiyaye al'amura sosai ita halas ita halas ba wanda yake gudunta wana ji da ke ko haramun ita gudunta ake haramun gudunta ake akwai shiga da kake gane halas inda dai ka an ce uhilla an halatta uhilla lakum saydul bahari wa ta'amuhu mata'a lakum wa lisayyara wanga lafazin uhilla an halatta muku al yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum والمؤسرات من المؤمنات والمؤسرات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن موسنين غير مسافحين an ga ce uhilla an halatta in dai ka samu lafazin uhilla wa mashtuka da duk abin da aka tsamo daga ciki aka ce halal aka ce uhilla wa uhilla lakum ma wara a zalikum fakulu ma ganimtum halalan tayyiban duk wannan siga ne na me na halas duk wannan siga ce ta halas ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka inna ahlalna laka mun halatta maka duk kaga siga ne na tahlil hakan nan kuma haram ita kuma siga na haram akwai hurrima akwai haram din akwai wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma an haramta muku farautar duk abin da yake tudu muddin kuna cikin harami da hajji ko da umara ko kuma kuna inda yake hudu ne na harami hakan nan hurrimat alaikum almaytatu والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذقيتم وما ذبي على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم الفسق أقول أن دي ما حرام أن فزن حرام حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم min nisa'ikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salafa tukaga wannan haramun ne sauraka wannan hadisi da yake magana yasa muka magana a kashin fari tashin fari cewar hadisin ya shafi abinda zaka za ka a zuci da abin da ci da abinda zaka aura ko zaki aura an yi bayanin abu kaza halas ne abu kaza kuma haramun ne domin jiki da igino da halas shine jiki amma jiki da igino da haramun to kada ya zama makamashin wuta sai ga innal halala bayyana lalle ita halas a bayyana take karara take wa innal harama bayyana kuma lalle ita haramun a bayyana take karara wa bainahuma umurun mushtabihat a tsakaninsu akwai al'amura masu rikitarwa su waɗannan al'amura masu rikitarwa domin aljumlatu ba da nakira sifa aljumla ba da nakira sifa siffar wannan abubuwa la ya alamhun da kathiru minan nasu mafi yawa daga cikin mutane ba su san su ba da yawa kai da yawa daga cikin mutane ba su san su ba kenan da yawa kuma sun san su da yawa sun san su kenan tunda an ce abin da ke janyo rashin saninsu abin da ke janyo shubha shine mai ƙallatin ilmi ƙarancin ilimi kenan yawan ilimi yana sawa a san shubha kun lura da ke ko daga cikin abu na biyu shine za'afin faham rauni na fahimta kenan kyakkyawar fahimta tana sawa a gane shubha kai tsaye a gane shubha kai tsaye a gane shubha a taƙasir fi tadabbur ƙarancin tintinci ke nan miƙewa sosai kan tintinci yana sawa a gane shubha suwal qasd mummunan nufi ke kenan kyakkyawan nufi yana sawa a gane shubha ina fatan mun fahimci wannan da kyau abinda zai nuna muku wannan farkon kunnowar shi'a tun lokacin da ta kunno kai tana kunno kai take a lokacin malamai suka ce wannan ba alkhairi ba ce ina ce muku a nan najeriya tun bayan abin da ake kiran juyin juyi hali na 1979 da aka yi a kasar majusawa ta iran tun wannan lokaci suka ce wannan ba alkhairi ba ne sunan musulunci ne aka shirya to amma duba ka ga da yake an samu ƙillatin ilmi ƙaranci ilmi tare da matasa me ya janyo ina fata ko mai wannan da ke ko sai su suka dauki abin kamar matsayin shubha su a wurin su kamar shubha ce amma a wurin waɗanda ba su ba haramun ce bayyin haramun ce a bayyane ƙarara Allah ta'ala ya tsare to haka za ga umurun mushtabiha dubin nagartaccen bayani tsaftataccen bayani da Sheikh Jafar Mahmud Adam rahmatullahi ta'ala ne yayi akan abin da ya shafi Boko Haram akan abin da ya shafi Boko Haram amma duba da yawa daga cikin mutane sai suke ganin kamar wasu samari ne da suka sadaukar da ransu akan hanyar Allah alhali amma tsarin da su a kuma haramun ne bayyin haramun ne bayyin kuma abin da ke nuna maka haramun ne bayyin an je an samu mutane a masallaci suna sallar asuba an buɗe musu wuta faɗa mu wannan shi ne in wannan bai zama haramun bayyin ba to menene shi to za ka ga ƙarancin ilimi ba ƙaramin masifa ba ne kuna jina da kyau ƙarancin ilimi ba ƙaramin masifa ba ne wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna na min nas da yawa daga cikin mutane ba su sani ba famanin ittaqa shubuhat duk wanda ya kauce ma waɗannan shubuhohi ɗin domin a shubuhat ta biyu ita ce shubuhat ta farko saboda shubuhat ta farko na kira ce ta biyu kuma ma'arifa ce Famanin famanitika shubuhat to dukkan wanda ya kauce ma waɗancan al'amura faƙadistabara alidini to haƙiƙa ya yi hoɓasa ya tashi tsaye domin ya kubutar da addininsa wa irtuhi da mutuncinsa wana ji da ke ko domin yanzu muna da abubuwa guda biyu muna da alhalalun bayyin muna da alharamun bayyin to yanzu in an tambaye ka menene hukuncin shubuha wani aji za ka sa ta shubha tana cikin haramun bayyin ne ko tana cikin halalun bayyin kuna na da ke ko kun gane tambayata ita shubha za ka hada ta da haramun ne ko za ka hada ta da halas to tambaya ita ce famanittaka shubuhat duk wanda ya kauce ma shubuhohi din nan ya nisance su faqad istabara to ya tsabtace addininsa wa irdihi da mutuncinsa me hukuncin tsabtace addini kenan nisanta shubha wajibi ne kenan shubha tana da ina kun lura shubha tana haɗe da haram misali na farko kenan domin wajibi ne ka kiyaye mutuncinka kai a karan ɗanka wajibi ne ka kiyaye mutuncinka ɗaya kenan wajibi ne al'umman magari su maka kyakkyawan zato ɓangare nau kenan akwai ɓangaren al'umman gari ɗaya akwai kuma ɓangaren kai karan kanka nau kenan biyu wajibi al'umma gari su maka kyakkyawan zato wajibi kai kuma ka nisanci abin da zai sa a yi maka mummunan zato wana ji da ke ko an je sun je mashaya da suka je mashaya sai shi yake ganin wai ai kwamsi ne ya ce ba zai je ba don kada a ce bai waye ba kuna ji da kyau ko da aka kawo wa sauran giya kasu sunanta giya amma sai ka ji ana kiranta da barasa wa ba za a kira ta da sunanta na yanka ba da a kawo sauran giya sai shi ya ce a kawo mashi a cikin gwangwanin nan maltina ko a kawo mashi coca-cola a cikin gwani sai ka wuce sai ka ka wuce me za ce ka ce ka gawa ne ka gan shi a mashaya wallahi ga ta a cikin kofi ya zuba kai ganin idan ka ne ya zuba ta bukikirin gatana. yanzu yanzu a nan zato kai mishi ba shi ya kai kanshi inda zai zuba wa da kanshi mutunci ba to yan uwa mu sani wajibi ne ka tsara mutuncin kanka wajibi ne ka tsare mutuncin kanka wajibi ne ka tsabtace addininka mu lura da kyau domin a kan haka ne mutane za su baka ko su hana ka an gama magana aurensa gaba ɗaya sai ga wannan magana ta shigo kai ya ce wallahi shi ba din kun tambaye shi magana aure ba ce da bai magana ba amma tun da an tambaye shi ya ba da su a kan aure to lallai lallai motarsa ta taɓa faci a kusa da wata mashaya lallai kan ya gan shi a kan tebur faɗa mu ya kake ganin aure zai kasance saboda haka wajibi ne mutum ya kubutar da addininsa ya kubutar da mutuncinsa isa na salama ya ce idan wanda ya zo neman aure wurinku kun yadda da addininsa da mutuncinsa no kenan ku auren mushi addini mutunci yan wa kada wasa da su addini da mutunci so ka dauki addini ko shine ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shikenan ka watsar da kowa a addini ne ka kyautata ma kowa gwargwadon karantowar Allah gwargwadon karantowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh? ya ce ko bai da aiki ai abubuwa na muka ambata addini mutunci yana cikin mutunci maula yana cikin mutunci bambadanci yana cikin mutunci bin inuwa kun gane bin inuwa da safe in rana ta taso daga ta fito daga gabas to yana wancan angul din har lokacin da rana za ta zama tsakiya sai ya dawo kagara yana bin inuwa duk ya cikin mutunci wanda da ke kula rasulullah ya ce wa man waqafi shubuhat duk wanda ya afka ma shubha waqafil haram kaga shikenan nasalan ya mana bayanin hukuncin shubha shin shubha tana cikin alhalalul bayyin ko tana cikin alharamul bayyin eh? ka zo da takalminka masallaci da ka zo da takalminka masallaci sai ka fito ka ga wani takalmi ya yi kama da naka amma kuma kana kokonton naka ne ko ba naka ba ne yanzu za ka ɗauka ne mutum ba zai ɗauka ba to ya zai yi zai yi amfani da hankali ne sai ya jira masallacin gaba ɗaya ya ga kowa ya fita sai ga saura mutum ɗaya shi da takalmi guda ɗaya misali kaga kenan yanzu sai ya zama wani ne ya ɗauki irin nasa kulwar da ke ku wani ne ya ɗauki idan in zai iya sa takalman sai ya zo ya kokarin zuwa sallah ta gaba da wuri haka sai ya sami sa wato za mu yanci dai hadisi ne mai faɗin gaske ƙudurin zuci ƙudurin zuci da zaran ka ce Allah na sama haka da iskali shi halal bayyin ne halal bayyin ne dan baka buƙatar ma wasu dalilai baka buƙatar dalili na cewar Allah na sama ko kana bukata a baka dalili wanda ke cewa Allah na ko'ina shine yake kokarin kawo dalilai da yake so ya tankwasa su kun lura da ke ko ya kawo dalilai da yake kokarin tankwasa amma asali shi ne ya Allah na sama shi sama ma kake addu'a kake haka ba ka yi haka ka yi haka ka yi haka sai a ce lafiya kuwa ya dan kuta haka annabi sallallahu sai ba da misali wanda kowa zai fahimce shi sallallahu alaihi wasallam yace karra'i kun ga mai ta'amuli da shubha mai ta'amuli da shubha karra'i kamar makiyayi ne yar'a haulal hima yake kiwo gefen iyaka gefen iyaka nan shine gandun daji da yake kiwo a kansa nan kuma ita ce inda aka iyakance ba a yi da kowa ya shiga ba to tambayar a nan ita ce idan ya yi nesa da tumakansa tumakansa suka yi nesa da kan iyaka ko a raƙumansa suka yi nesa da gefen iyaka ko shanunsa suka yi nesa da gefen iyaka yanzu yana ina yana halalin bayyana tunda sun yi nesa da iyaka amma idan suka zo kan iyaka to yi yushe ku an ta afi kaɗan ya rage ya afka ma gonar ya yi kiwo don sai ga wata saniyar ko wata tinkiyar ko wata raƙumar ta miƙa ta lafito kenan in dai mutum yana zuwa ta'amali da shubha tsindim za ka same cikin haram tsindim za ka same shi cikin haram ala ku saurara da kyau wani sai a kira harfi istifta litabi yana cikin adawatu tauki ala ku saurara wa inna li kulli malakin hima dukkan mai sarauta yana da iyaka yana da hima gandun daji da ya kewaye ba wanda aka yadda ya shiga sai wasu abu wasu don waɗansu abin nan waɗansu manufofi haka ko dukkan sarki yana da iyakoki da iyakance asalin iyaka ita ce ta gona inda yake aka kewaye su to shin wannan gonar tashi ce ko ta al'ummarsa wa inna da kulle malakin hima sai malamin suka ci rasulun ya yi wannan bayani ne domin haka waƙi yake sarakuna suna da inda suka kewaye ba wanda yake kiwo a ciki sai dabbobinsu kullum da ke ko amma abin da yake a musulunci shine a kewaye a bar dabbobi na sarakuna da na al'ummar musulmi gaba ɗaya su yi kiwo almimin kowanne sarki yana da iyaka ko ka ɗauke shi iyakar sarautarsa lura iyakar sarautarsa shi mai unguwa ne a wannan unguwar amma ya je wata unguwar shi ma ya zama bako a unguwar shi sarki ne a wannan masarautar in ya je wata masarautar shi shugaban ƙasa ne a ƙasar da yake in ya je wata ƙasar sai dai a bashi tsaro ala ku saurara wa inna himallah lalle iyakokin Allah maharim shine inda Allah ya haramta shine inda Allah ya haramta to kenan wanda yake zuwa kan iyaka kan iyaka na abin da Allah ya haramta kai tsaye zai ci abin da Allah ya haramta nisa ka duba ka ga dukka ta alkur'ani mai girma duk abin da aka haramta sai a ce tilka hududullah fala ta buha kar ku yi kusa in dai hanawa aka yi sai a ce fala ta buha domin annahayu yana zama haram yana zama yana zama haram yana zama makaru duba da kyau Allah ta'ala ya ce waku wa sharam hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha domin duk mutumin da yake cin abinci dab da hudowar alfijir wata rana zai ci bayan hudowar alfijir in bai ci magana ta da ke ko sai ka jera ce malamai hukuncin mutumin da ya ci abinci kafin ladan ya ce assalatu khairu minan nan ka ji kuma wani karatu da in dai abin da aka hana ne sai ka zan ce fala ta ƙarabuwa in kuma abin da aka yi umarni ne sai a ce fala ta ata duha kar ku tsallake umarni kada a tsallake hani kada a zo kusa ma da abu anasalam ya ce ala ku saurara wa in na fil jasadi mutuwa lalle a jikin jiki akwai wata tsoka mutuwa tsoka tsoka ce ba ta wuce kai mata lauma guda ba kawai ka gashe ta kaci na gashe maka idan salahat idan wannan tsokar guda kulwar girman ta mutu buga tauna ɗaya za ka mata kawai ka lankwame ta a jiki gaba ɗaya wannan tsokar idan salahat idan ta gyaru salahal jasadu kullu dukkan jiki gaba ɗayansa ya gyaru turka shi tsokar guda ɗaya ce man da kai da kafa da cinya da gadon baya da ƙirji da duk suna binta ne duk gaba ɗayan jiki yana binta ne wannan tsofar guda ɗaya in dai har ta gyaru to dukkan jiki ya gyaru na ce wa idan fasadat kuma in ta lalace fasadar ta sabu kullu dukkan jiki ya ɓaci gaba ɗayansa ala ku saurara da kyau ku fahimta wahiyar kalbu ita ce zuciya zuciya in ta gyaru to dukkan jiki ya gyaru zuciya in ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci kuma ku lura da kyau haka abin yake ka dubi gan jiki allah ta'ala ya tsare muka faɗi mutum zai fama da ciwon kafa ciwon hannu ciwon kaza ciwon kaza duk ɗaya na amma dubi ciwon zuciya sai gaba ɗaya canza wa mutum halitta gaba ɗaya canza mutum allah ta'ala kaga idan salahar salahar jasadu kullu dama zai ga nan da nan ya abin bai taba zuciya ba gwargwadon binciken likitoci abin bai taba zuciya ba domin yana taba zuciya kuma lissafi zai canza ina fatan mun fahimci wannan da kyau to hakan nan dai ita zuciyar idan ta gyaru ta bi Allah ta bi manzan Allah to dukkan jiki ya gyaru ita duk wannan zuciya dukkan jiki ya gyaru kenan ashe bin halas daga ina yake zuciya in dai zuciya ta bi dukan jiki zai bi kuna jina da ke ko akan kamanta zuciya ga sarki idan sarki inda sarki ya bi nan nan jama'arsa ke bi amma na zuciya ya fi haka na zuciya ya fi haka domin sau da yawa sarki yakan ce a yi kaza ga wani ya kudin ne a gida kuma ya ci magana wai yin abin da mutane suke yi ina fatan kuma ya ci wani da kyau amma zuciya in ta ce a tafi gaba ɗaya gangan jiki za ga ya tafi gaba ɗaya gangan jiki za ga ya tafi don haka mu kiyaye manya-manyan abubuwan da suke sanadiyar halaka ne na ɗan adam su ne abubuwa guda biyu son zuciya da shubha abubuwa guda nawa abu na farko son zuciya ba wuce ce son zuciya bacin zuciya son zuciya ɗaya kenan da kuma shubha wanda ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu to wannan ya tashi aiki gaba ɗaya a rayuwarsa allah ya tsare mu baki ɗaya allah ta ya tsare mu baki ɗaya ibn abi zaid al-qarawani yake faɗa a farkon muƙaddimar risalarsa a farkon muƙaddimar risala ya ce wa'ar ya ce ka sani anna khairar ulu lalle mafi kyawun zuciya a wa'ahalin khair ita ce zuciya da take tara alkhairi ita ce zuciya da tafi kowace zuciya alkhairi ita ce zuciya da take mai ta'a tara alkhairi zuciya da take neman alkhairi ita ce zuciya da tafi kowace zuciya wa arjar qulubi khairi zuciyar da aka fi kwaɗayin samun alkhairin ta shine malam yasbiqu sharru ilai ita ce zuciyar da sharri bai riga ya maza ya shiga ciki ba inna lillahi wa inna ilaihi ita ce zuciyar da ake fatan samun alkhairi wato abin da ya sa na kawo mana wannan domin fahimci da malamai suka baiwa zuciya kulawa shekul islam ibn taimiyya yana da littafi a amalul kulu. ayyukan zuciya domin zuciya in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta ɓaci dukkan jiki to shi yasa kake ganin malamai suka tashi tsaye don gyaran zuciya don a gyara zuciya isa ibn abi zai ya faɗi waccan kalma ya ce mafi kyawun zuciya ya ce wadda ta tara alkhairi kuma zuciyar da aka fi mata zatan ƙauna da fatan samun alkhairi ita ce zuciyar da sharri bai riga ya shiga ba domin in sharri ya shiga an fara samun kasko da tsatsa to yanzu idan alkhairi ya zo kaga zai yaƙi wannan tsatsar tukuna kafin ya samu wuri ya zauna kun gane magana ta da kyau ko kafin ya samu wuri ya zauna sai ya kankara wannan tsatsar ya ce to shi ya ya ya ce shi sa ya ga rin da yake cewa sa ya ga sadar da alkhairi ga zuciya ga zukatan 'ya'yan al'ummar musulmi shine abin da masu kulawa suka bai wa kulawa daga 'yan uwa dole mu tashi mu gyara zuciya dole mu tashi mu gyara zuciya shi mutum ɗin gurungun ɗinsa safa shine zuciyar zuciyar ita ce alamar cewar mutum ya riga ya huce shine mai zuciya ta daina bugawa kuna jina da ke ko zuciyar ba ita ce mutum gaba ɗaya matattara ta hankalin mutum a ina take a ƙwaƙwalwa ko a zuciya kuna jina da kyau mataskanta ma'adana ta hankalin mutum ina take tana zuciya ne Allah ta'ala ce ya faɗa mai siru fil ardi fatakunu lahum qulubun qulubun ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur afalam yasiru fil ard shin ba za su tafiya ba a nan doron ƙasa fatakuna lahum qulubun ya'qiluna su kasance suna da zukata da zasu dinga hankalta da zukatan kaga ya ake nuna biya kenan da zuciya ake samun al'aqal hankali yana zuciya ita ce makonsarsa ita ke tare ɗauke da shi tafi na halata amal absar idanuwa ba sa makancewa walakin ta ta'amal qulubul latifi subur zukata da suke cikin kira za su ne suke makancewa isa kake gani in zuciya ta makance to ganin ido ba zai fa'ida ba ba a ganin wani sai ka kora sai ga kaman ya kora maka ido alhali ba kai yake kallo wa na ilaika ko mu lai musu zuciya da abin da ka qur'ani da ka haddace ko maganganu da ka rike suna ina suna kokolwa ne ko suna zuciya wanda ke ci mai dalili saboda bal huwa ayatu bayyinatu fi sudurin latina otul ilm fi sudurin latina otul suna zukata ne shi alƙur'ani ayatun bayyinatun ayoyi ne bayyananu daga ku fayyatattu fi sudurin latina otul ilm a zukata na waɗanda aka baiwa ilm daga zuciya ba karama al'amari ne a manya hankalin yake a zuciya ya yake ya yake allah allah shi ya bawa kansa sani wannan hadisi yana dauke da manya-manyan abubuwa halas domin a santa a guje ta kuma ita halas a bayyana take in dai ga mutum yana kumbiya kumbiya to wannan abin da wuya in halas ne kun yi shiru in dai ga yana muku-muku to da wuya a ce halas ce za ka ba irin sunan da ba zai sanya mata suna saboda inda halarci zai kira ta da sunanta na halarci to amma ita haram ba irin don a kauce ma sunanta na haram sai ka ji an kira ta da kowane irin ruwa kowane irin suna Allah ta'ala amma dai sunanta na haram shi ne sunanta to da a takaice mu fahimci kullum mutum yana nisanta shubha ne saboda mai zai nisanci shubha ya tsarka ya kula da addininsa ya kula da mutuncinsa sannan mu gane cewar zuciya ba karama al'amari ba ce wallahi kada mutum ya bari zuciyar shi ta lalace zuciyar shi ta dagargaje in zuciyar shi ta zagwanye to fa shi kenan shi karan kansa ya zagwanye in zuciyar shi ta lalace shi karan kansa ya lalace Allah ta'ala ya tsare mu baki daya Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana zukatanmu imam nawa ya ce rawahul bukhari wa muslim wani hadisi al-imam al-bukhari muhammad ibn ah, ibn isma'il al-bukhari shine ya rawaito shi in dai kaji an ce rawahul bukhari akai shuru to ana nufin bukhari ya rawaito a cikin sahih bukhari in kuma kaji an ce rawahul bukhari fil mufrad ko fil adab ko fil adab mufrad to hadisi ba ba lallai ne zama ingantacce ba ka gane wannan da kyau to da da ya ce rawahul bukhari yana nufin a cikin sahih bukhari dan ya ce allazina huma asahul kutubul musannafa imam al-bukhari ya rasu shekara ta 256 wa muslim da muslim muslim bin hajjaj bin muslim al-qashari an-nisaburi ya rasu shekara ta 261 Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya rahmishe su Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam ban ji

mutum ne ma'aikaci ya ce mutum ne likita ne sai ya ma wani aiki sai wanda aka yi ma'aikin aikin ya ji daɗi jin daɗi da ya yi sai ya ɗauko wani abu kullum da ke ko sai ya ɗauko wani abu sai ya bashi ya baiwa likitan to yanzu banda albashi da ake biyan likita wana jina da ke ko to yanzu wannan abin halas ne ko haram hadiyatul umman ghulul ghulul ne haramun haramun kuma bai ci magana ta da kyau haramun kuma bai ci magana ta da kyau ba a ce da gwamnati ba ɗauke shi aiki ba da zai zo ya bashi eh ba zai ya bashi buɗe inda za a iya don duk a wannan ne don kada abinda zai nuna maka da ya bashi ya ɗauko wani abu ya bashi sai wata rana ya dawo check da ya zo layi sai ya zama shine na hamsin da biyar sai likitan ya sanya tabaran dubarudu ya hango shi can shine mutum na hamsin da biyar ya kake ganin zai mai eh? zai to waɗannan da ya kefa shi ne kasa inda ido abin nan baki ya ci ido zai ci kuma su wannan ba a yi su amma wurin na shi ba a to ai ma'aikatar sa ce in wai in ai ka tambaya ta bishin ma'aikatar sa da banda banda caji da yi mashi sai kuma yi mashi wani abu shi kenan shi kuma mai shi kuma ai ya kamata ne ya ce sai ya rage mai ba wai sai kuma aka biyo shi da wani abu wanda ya ce assalamu alaikum yana tambaya ta ita ce game da coca cola an tabbatar da cewa ana sanya kitsan alade a ciki shi shan ta haramun ne shin tabbatar da ana sanya kitsan aladen ya tabbata ya ce magana kudura da ke ko tabbatar da ana sanya kitsan aladen ya tabbata so kai mutum musulmi ne kullum daukan magana ta whatsapp ta facebook ta an ce kaza wani ya bincika duk ba shi bane standard organization yana cikin haƙƙin manya-manyan ƙungiyoyinmu na addinin musulunci su bincika wannan shi kenan lura da ke ko kun bayyanci magana ta da ke ko amma dai dan a ce kaza ne a ce kaza wannan duk ba zai zama dalili ba wannan ba zai zama dalili shari'i ba saboda akwai yarurruka da ake ta amfani da shi abin na amma dai bincike na amma wannan ya ce ya je individual ya yi bincike wannan ya ce duk wannan ba zai iya tabbatar da cewar abu kaza ya zama haramun ba kai za ka iya nisantar shi kai a karan kanka za ka iya kauce mashi ka sha wani abu ga abun sha nan da yawa ku lura ga abun sha nan ka gaban ce ga abun shaye-shaye nan da yawa domin dole in kai sa zai zama haramun ko yawa sai ka ce ga abun sha nan kana cewa ga abun shaye-shaye nan kuma ya ba da wani sako ko mai bayarwa bai halatta amma shi yana ganin kamar ihsani ne kullum da ke ko ita kuma gwamnati sai ta dada kuma duba maslahar irin aikin da ake kuma sai ta sake ƙara wa mutane albashi ko sallama ko kaza ko kaza ko kaza duk zai kaga sai ya zama da ya dada rufe mai wancan irin kuma wa alaikum salam malam wannan ce wai mace ce idan mutum ke dawo ya gaji in ya kwanta ba ta tashin sa lokacin sallah kuma ba ta barin yara su tashe shi wai tana da laifi ta ce idan mace ce idan mai gidanta ya dawo daga tafiya ya gaji ya kwanta ba ta tashinsa lokacin sallah kuma ba ta barin yara su tashe shi ta yi laifi wani ya ba da amsa ya shi <laughs> ya ba da amsa ya ce ta yi laifi kullum da ke ko sai wacce kuma ba ba da amsa idan mali yana magana idan mali yana magana ba a magana kuna jina da ke ko in mali yana magana ba a magana in yana jan aya ba a jan aya in yana jan hadisi ba a jan hadisi in ya ja aya ta rikice mashi ku bar shi jin wata kun bai ci magana ta da ke ko asali mutumin da ke da bacci yana shi a karan kansa yana da uzurin bacci shi a karan kansa yana da uzuri na na bacci yanzu ita ya kamata ta yi ta yi sallah ne ina fata muka yace wannan da ke ko sai ta ga lokacin sallah zai fita sai ta da shi bai shi kuma sai ya kokari ya san idan lokacin sallah yayi ba a kwanta a bacci lokacin sallah yayi ba a a bacci malamai sun ta wannan sai kai sallah sannan sai ya kwanta bacci na'am samun ne sa maraya kuka wai maraya wanda ubansa ya rasu shi ne maraya ko kuwa wanda uwarsa ta rasu ne maraya yanzu ta yi ta yi hukunci sai take ta tafri'i ta ce haramun ne sanya maraya kuka kenan halas ne sanya wanda ba maraya ba kuka kun yi shiru wannan shi ne maganata so ba haka ba ne yanzu tambayar ta ne waye maraya maraya shine wanda mahaifinsa ya mutu kafin ya balaga maraya a cikin mutane shine wanda mahaifinsa ya rasu kafin ya balaga maraya a cikin dabbobi da tsuntsaye shine wanda uwa tasa ta rasu kafin ya balaga kafin ya girma ya isa sarrafa kansa a cikin dabbobi wacce uwa ta tafi a cikin mutane wanda uba ya tafi shine maraya kafin ya balaga kenan in ya balaga ba maraya bane balle zai ce ina ana neman marayu ma shi ne maraya don ba shi da uwa bai da uba kuma yanzu shekarar shi matan shi biyu ma watakila ko yayin shi uku ya ga wannan ba maraya bane fara shi na da ke ko umuman sa yaro kuka bai yi ba maraya ne ko ba maraya bane sai dai yana ƙara zafafa akan maraya <coughs> don yanzu sai ya tayi mishi da abin nan shi amma ya sani ba ma maraya ba kaga abubuwan da ba su halatta ba intiharul muslim tsoratar da musulmi kaza kaza ta hawifi fi da haƙƙin shar'i duk ba su halatta ba ina fata mun fahimci wannan da ke ko Allah ta'ala ya amfana ka da mu baki da wa alaikum salam akan dabbar da ba su da lafiya na'am wanda ake tunanin za ta mutu ko za ta rayu saboda rashin lafiya na'am za a iya yanka ta ya an yanka ta za a iya cin iman eh za a iya yanka za a iya yanka kuna ji da ke ko ka san abin da ake ta abubuwan da muke samun kanmu shine hali na yau shi yana ganin in ya yanka ta to ta zabgi saboda haka za ta tashi ba za ta tashi ba za ta tashi ba sai ga ta kuma ta wuce Kuna ji da ko amma za ka wasu suna dabara idan ta sai a haɗa mutum biyu mutum uku sai ga ya ɗan daga amma dai ya kokari dai a ga an yanka tsaftataccen nama an yanka ya miƙe sosai sannan kuma dabbar yanzu ba a yi maganin mai rashin sanadiyar rashin lafiyar taka ba su an saba ne dabba ba ta lafiya a yanka a ci ba a waiwaye zuwa ga rashin lafiyar taka kar kuma i janyo wata rashin lafiyar kuma ko muna ta jan lokaci nan nan a asali baka ji nama ba da ansar ba asali shi da man ladabtarwa ya dole a ladabtar da mutum me uba ne ko mara uba ne lura da ke kuma na wanda uban shi yake raye ne ko wanda uban shi bai raye dole ne a ladabtar da shi in aka ladabta wani yi ka wannan ba wani abu bane ai so da yawa ba akwai marayin da suke sun fi masu iyaye gata saboda ana musu abu ne dan ba babansu da inda babansu ne yadda za a babansu zai tasa su wanda ba ba sa tasa so almin da kullum ai taqarrub

wadda da kace ce an haramta ko me amfani da lafazin an hana an hana shi waɗansu abubuwa amma a musulunce kuma ba a hana ba to wanda tambaya ce a dunkule kyau a ce a samu bayanin su zai fi amma dai alayi ta mutum yana gani zai iya canza wani aiki kullum da ke ku zai ga ai ga abubuwa da yawa da musulunci ya ce a yi za ga ya halitta ne ba ya haramta ba kun fahimci wannan da ke ko kila an hana ni saboda waɗansu misalih haka ban dai san dalili kila da an mun tattauna watakila bayanan su iya fitowa haka sosai subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk